yawa yanzu yana tare da dan majalisa mai wakiltar mazaɓar kwaikusar kuma shugaban kwamitin harkokin yada labarai na wannan majalisa da ke jihar borno ran kaɗe gwamnan jihar borno ya yi bayanai a kafafen yada labarai cewa kamar wato mayakan da ke kai har-hare sun fi sojojin najeriya kayan aiki wadda a fadar shugaban ƙasa ta mai da martani a kai wadda ka bayyana cewa kamar ba a masa adalci ba kamar menene dalilin ka na faɗin haka gaskiyar magana shine dama an ce gaskiya ɗaci ne gare mai girma gwamna ya fito ya faɗi gaskiyar magana ya faɗi kuma me yake damun jihar borno shine gwamnan borno shi yake da al'umman borno shine chief security na borno amma abun mamaki wai a harkoki na yau sai ka ga wanda yake abuja shi yake maganin matsalolin borno wanda yake kano shi yake maganin matsalolin borno wanda yake wani waje shi yake maganin matsalolin borno na yi mamaki wannan maganan da na faɗi haka saboda shi dr doyin okupe wanda na san likita ne a Legas ya fito ya ta mai girma gamna gaskiyar magana shine ya in bai manta ba bara kafin state of emergency wannan shugaban kasa ma ya fito ya ce gaskiya ne kungiyar boko haram na les sun tashi a sojojin najeriya daga barci to amma yau ayar tambaya shine shin har yanzu barcin suke ko gengedi suke ko kuma yanzu su ma suka yi kaga tambaya na ɗaya kenan sannan na biyu kowa fa a gidansa shi ya san me yake damunsa a gidansa ban ga dalilin da zai sa su kalubalanci mai girma gwamna akan maganganun da ya faɗa wanda asarar rayuka na su ne asarar dukiya na jihar su ne shi yake sallatar gawawwaki wanda ina jin duk a cikin jami'an manyan mutanenmu ba wanda ya sallaci gawa bugawa ina jin ashirin talatin lokaci ɗaya in ma ya taɓa yi sau ɗaya a rayuwarsa ban na jin ya ƙara na biyu amma mai girma gwamna yana nan yayi a nan yayi a can yayi a ko ina yana zubar da hawaye amma mamakon a tausaya masa a'a sai ka ji kuma an zo an yi ca akan maganan da ya faɗa wanda ko shine gaskiyar magana abin da suke cewa ranka daɗe kamar shi kashin ba soja ba ne kuma bai taɓa yin aikin soja ba ya aka yi san wannan batun shine ai chief security officer na borno shine gwamnan borno ya za a yi shi wanda zai karyata shi wanda shi likita ne a lagos sai ya zo yana kareta shi kuma chief security officer bayan shine yake da eh, shine kuma za a kawo masa rahoto kullun akan duk abin da yake faruwa amma wanda yake cin yana sa rigansa Abuja ya zo ya ce a'a ba shi abin da shi mai girma gwamna ya faɗa a matsayinsa na chief security officer ba daidai ba sai nasa a can ganin cewa har yanzu akwai irin wannan matsaloli da ke faruwa yanzu haka an ce garin Bama akwai irin wannan mahara sun kai hari da kuma nan garin Buratai kamar za a iya danganta shi da za a ce irin har yanzu batun da gwamna ya faɗa din da shi ke sake zagowa yo ai dama ba a fita ma daga wannan maganar ba ana cikin wannan jimamin wannan sai ga wannan yau wannan ma ya faɗa kaga tun daga nan ma kenan an riga an san cewa su wa'annan ah, su akume yanzu ah, maganar su ma kaga tun daga nan ma an riga an san cewa ƙarya suke ai kuma abin da yake faruwa shi mai girma gwamna fa ku sani cewa fa shekara kuɗi fa yau cir ana fama da wannan abubuwan anan mun tabbata cewa duk abin da gwamnati ba ta da interest a ciki wallahi ba zai wuce awa 24 ba wannan awa 48 ba saboda haka ba yadda za a yanzu a ce mana cewa abubuwan da suke faruwa ba da hannun gwamnati ba wallahi mu ba za mu yadda ba yanzu ya za ku tabbatar da wannan ganin cewa kai dan majalisa ne kuma kana wannan zargi eh to ai akwai mai girma general azazi kafin ya mutuma. ma na san ah, mai ba da shawara ne ga shugaban kasa akan harkokin tsaro ya taɓa fitowa ya ce na bomba boko haram a najeriya ya ce pdp ne har yanzu ba mu je ansan da suka bamu akan wannan ba kuma an ka sake saurara duka duk da haka akwai hirar da aka yi da salisu buhari a ran sha uku ga watan agus shekara ta dubu biyu da goma sha uku da sha uku shi kuma kaga da sifika ne a national assembly wato ya taba cewa ce duk abubuwan da yake faruwa a arewa kusan ta samu na aka yi daddade shi yana da hujja ya fi mu sanin hujja haka kuma saboda haka mu muna faɗa ne a su su da suka fai wannan abubuwan sun faɗa an ba su da hujjoji ba su faɗa ba saboda haka mun tsaya mun tsaya akan hujjojin da suke da shi da suka faɗa to eh, kamar ina ne mafita kake gani dan kawo ƙarshen wannan lamari ganin cewa kowane wayan gari na cin rayukan ɗaruruwan jama'a to alhamdulillah mafita dai na tabbata kowa zai mutu na san dai ba wanda za a zo a ce gashi nan yau shi ya tashi ko kuma ya nutse a ƙasa na san dai kowa zai ɗanɗana mutuwan nan saboda haka a babban abin da ke akwai shine mu tausaya wa al'umma a haɗa kai a mu tabbatar da cewa fa babu ci gaban guri in ba tare da zaman lafiya ba a daina ganin cewa wai zaɓe waye 2015 wannan fa bai damu gwamnan mu ba abin da yake damu gwamnan mu yanzu zaman lafiya na Borno ya ga cewa Borno an fita daga halin da ake ciki